saboda ba a fara da wuri ba kuma saboda jama'a suna taruwa a nan a fara sallah da tafsiri muna gabatar da malam kalle ta tabbal mashkuran ma'jura إن الحمد لله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yan uwa ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai tsaye duba da lokaci a wannan mawuzo'in yana ɗauke da muƙaddima da kuma gaɓoɓi guda uku bayan muƙaddima abu na farko muƙaddima ta ƙunshi faɗakarwa da kuma jawo hankali don gane da matsayin shari'ar musulunci da kuma ƙimar shari'ar musulunci don gane da al'umma gabaci ɗaya sannan abu na biyu shine jawo hankali da kuma faɗakarwa don gane da mahimmancin wannan mawdu'in sannan abu na uku a muƙaddimar Shi ne bayanin waɗansu ƙa'idoji wanda za su zama kaman ƙa'ida amma dangane da abin da ya shafi haƙoƙi na zamantakewar aure ga baki ɗaya ɓangaren ma'auratan su a junansu ga baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, shari'ar musulunci shari'a ce wadda take ɗauke da wasu sifofi guda uku muhimmai. Sifa ta farko Shi ne sifar kamala shari'a ce wadda take cikakkiya babu na ƙasa a cikinta ko kaɗan ba ta buƙatar a zo mata da wani abu wanda za a ƙara mata a kanta haka kuma ba ta buƙatar wani abu wanda za a zo a rage a cikinta da haka shari'a ce wadda take cikakkiya kan kammalalliya abu na biyu shari'a ce wadda take bayyananniya an riga an yi bayanin ta an isar da ita gaba ɗaya babu wani abu wanda ya rage wanda ba a isar da shi na shari'ar musulunci ba sannan abu na uku shari'a ce wadda take tsararriya babu kuskure a cikinta da haka waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya yi mana bayani a kansu a cikin Alkur'ani. gaba ta farko cewa shari'a ce kammalalliya Allah maɗaukacin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce a yau na cika muku addininku sannan na cika muku ni'imata na yardar muku musulunci ya zama shine addini da haka shari'a ce wadda take cikakkiya babu na ƙasa a cikinta sannan a ɓangaren isar da saƙon kuma da cewa an isar da shi haƙiƙanin isarwa ba a samu tawaya a wurin isarwa ba shi ma Allah ya yi mana bayani akan wannan Allah yana cewa yana yaban annabawan shi da cewa allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba sune waɗanda suke isar da sakonnin Allah suna jin tsoron Allah shi kadai ba sa jin tsoron wani wanda ba Allah ba da aka tsoron wani baya sa su tauya wani abu na sako sannan tsoron wani baya sa su kifa ɗan wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya umarci su su isar da shi da haka manzon Allah ya isar da sakon shari'ar musulunci cikakkiyar isarwa wadda babu wani abu wanda ba a isar ba a cikin shi wannan yasa hadisi ya zo sahihi a cikin sahih na al-Imam Muslim kamar yadda ya zo a hadisin Jabir hadisi wanda yake mai tsawo dangane da sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin lokacin da manzon Allah ya zo yin ba bayan al'umma sun taru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in awa antum tus'aluna anni yawmal qiyamah fama antum qa'ilun manzon Allah yake ya jama'a za a tambaye ku akai na ranar alƙiyama." me za ku faɗa ma Allah in ya tambaye ku an isar muku da sako ko ba a isar ba sai al'umma gaba ɗaya suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nashhadu annaka qad ballaghta wa wa addaita wa nasahta suka ce muna shaidawa ya rasulullah ka isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi ka yi nasihar da Allah ya ce a yi, da ka sauke nauyin da Allah ya tura maka. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ɗaga hannun shi sama ya ce Allahumma fashhad yana ɗagawa yana nuna mutane ya Allah ga abin da suka faɗa nan na gama isar da sako na sauke nauyina da haka ya Allah ka da cewa na isar da sakonka zuwa ga al'umma da haka shari'a ce wadda an gama isar da sakonka gaba ɗaya ba wani abu wanda take bukata ko a ce ga wani abu wanda an boye ba wanda yake iya sani sai wane sai kuma su wane kadai aka koye su aka koya musu kaza a shari'a ce wanda manzon Allah ya isar da ita gabaki dayanta sannan abu na uku shine shari'a ce tsararriya an tsare ka baya kuskure baya shiga cikin ta shari'a ce wadda take tsararriya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah baya furta wani abu na san zuciya duk abin da ji ya fito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya umarce shi da ya isar shi yasa ma Allah ya faɗa mana cewa ba zai iya yiwuwa a samu kuskure a isar da sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wasit inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai mana taqawwul wani abu Allah bai ce a ba ya faɗa wani abu Allah bai ce shari'a bane ya ce shari'a ne Allah ya ce da mun damƙe shi da hannunmu sai mun tsinke jijiyar zuciyar shi gaba ɗaya mun kashe shi inda zai yi mana haka a nan wannan yana nuna maka tun da ka ga manzan Allah ya rayu lafiya ya koma lafiya kenan ba abin da ya zo da shi na kuskure a wurin isar da saƙon Allah inda ya zo da shi kuma da an ga yadda Allah zai yi da shi subhanahu ta'ala. da aka shari'a ce kammalalliya shari'a ce wadda take an isar da ita iyakar isarwa shari'a ce wadda take babu kuskure a cikinta da abin da ya rage mana kawai shine aiki da abin da wannan shari'ar ta kunsa ba ma buƙatar wani ba ma buƙatar wani abu a wurin wani dangane da gudanar da rayuwar mu da mu'amalar mu, da kuma addinin mu. dukkan wannan abubuwan shari'ar mu ta riga ta gama cika dangane da su da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar mana da sako ya isar mana da shari'a ya isar mana da tsarin rayuwa gaba ɗaya ya za mu sallah ya za mu yi azumi ya za mu yi ya za zakka ya za mu yi zamantakewa da mu'amala ta rayuwar aure a tsakanin mu da dukkanin sauran al'amuranmu gaba ɗaya cikakku ne tabbatattu ne tsararru ne a cikin shari'a da kan ka ga mutum yana neman wani abu daban to wannan bai san menene shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba gaba ta biyu a muqaddima dangane da abin da ya shafi muhimmancin wannan mawdu'i lallai haƙoƙin zamantakewa na aure shine asasi shine jinshiki na kafa na kafa usra na kafa family a musulunci sanin waɗannan haƙoƙin da kuma aiki da su su ne asasi a musulunci na zamantakewa na gina gida wanda yake ingantacce da waɗannan haƙoƙin ne ake samun gida ingantacce da rashin waɗannan haƙoƙin ne ake rushe gida gabaci ɗaya da haka wannan yake nuna mana mahimmancin sanin waɗannan haƙoƙin domin a shari'a da su ake gina gida da rashin su kuma ake rushe gidaje sannan yana daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin sanin haƙoƙin ma'aurata shine da yawa daga cikin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata suna jinuwa ne in ma dai ta ɓangaren rashin sanin waɗannan haƙoƙin ko kuma ta ɓangaren yin sakaci da rashin aiki da waɗannan haƙoƙin idan an san su. Gadabin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata suna ginuwa ne a kan matsalolin da suka gini kan rashin sanin waɗannan haƙoƙin ko kuma rashin aiki da haƙoƙin duk inda ka samu ma'aurata sun riƙe waɗannan haƙoƙin kowane ɓangare yana sauta haƙƙin da Allah ya ɗora mishi to za ka samu rayuwa ingantacciya za ka samu rayuwa mai kyau a tsakanin waɗannan ma'auratan duk inda kuma aka samu sakaci to za ka samu an fara samun matsala a wannan zamantakewar ta aure wannan zai nuna mana kenan sanin waɗannan al'amuran da kuma fahimtar su yana da matuƙar mahimmanci a rayuwar ma'aurata ko kuma a rayuwar musulmi ma umuman musamman kuma waɗanda suke ma'aurata wanda waɗannan ƙa'idojin ko abubuwan suke da alaƙa da su. dabiti na gaba ko kuma gaba ta ƙarshe ta uku a wannan mukaddimar shine waɗansu abubuwa wanda za su zama mana a dunkule idan muka ɗauke su a dunkule za mu ce su ne asasi na haƙoƙin ma'aurata gaba ɗaya kafin abin da ya shafi haƙoƙin a rarrabe abu na farko ɓangaren mata da miji a babin zamantakewar aure asasin haƙoƙin ma'aurata a wannan babin shine ya zama kowanne daga cikin ma'auratan guda biyu yana ƙoƙarin ya sauke nauyin da Allah ya ɗora mai dangane da abokin zaman shi wannan shi ne ginshiki na farko dangane da abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewar aure miji ya sama ran shi cewa zamantakewar shi da iyalin shi shine zai yi iyakar kokarin shi wurin ganin ya sauke wannan nauyin da Allah ya dora mai na haƙoƙin matan shi ko matar shi da yake kai shi haka ita ma matar ya zama babbar manufarta a rayuwa shine iyakar ƙoƙarinta wurin ganin ta sauke nauyin da Allah ya dora mata dangane da al'amarin mijinta yadda za ta haɗu da Allah maɗaukacin sarki lafiya lau. Da haka wannan ƙa'idar yana buƙatar ma'aurata ya zamanto sun ɗauke ta a matsayin ƙa'ida mafi girma ta zamantakewar aure. Shi ne kowa ya zama abin da yake gaban shi shi ne ya zan yi in sauke haƙƙin da Allah ya tura mu. Sai zama muna tafiya ne akan ƙa'ida da malamai suke cewa inna ma alaiku alaihim ma ummilu wa alaikum ma ummiltum shine ka'ida ta alqur'ani cewa abinda ka daukar makanka shi za a kama ka da shi shi ma wancan abin da ya daukar makan shi shi za a kama shi da shi da kada ya zama zamantakewar aure ramuwa ne da daukar fansa tunda ta yi min kaza ni ma bari in yi kaza ko ni ma bari in yi kaza tun da yana kaza ni ma bari in yi kaza a'a ki sani cewa ke kaɗai za a tsayar da ke a gaban Allah a yi miki hisabi an tora miki haƙoƙi akan dangane da mijinki guda kaza da wanne da wanne kika sauke ba uzuri ba ne da za ki bayar a gaban Allah ki sai to ai ni ma bai yin kaza kaza yi shi yasa ni ma ban yi kaza ba ko nake yin kaza a'a kowa za a yi mai hisabin shi mai zaman kanshi haka kai ma a matsayinka namiji cewa kai za a yi maka hisabi ba za ka zo ka ce ai saboda tana kaza bane ai saboda ba ta yi min kaza bane shi yasa ni ma nayi mata kaza na rama da kaza na rama da kaza a'a kowa ya sani cewa yana da a kan shi kuma kowa za a yi mai hisabi dangane da haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi wannan ita ce ƙa'ida wadda ta shafi miji da mata gaba ɗaya a babin zamantakewar aure sannan abin da ya shafi miji shi kaɗai akwai abubuwa muhimmai guda biyu da ya kamata ya rike dangane da abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewa abu na farko shi ne ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da Allah ya ɗora mai na waɗannan iyalin nashi ya ji tsoron Allah ya sani cewa waɗannan matan da Allah ya bashi kamar waɗansu fursunoni ne Allah ya ɗora a ƙarƙashin kulawar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa fa innahunna inda indakum da aka ku ji tsoron Allah sallallahu alaihi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan al'amma ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya ɗora kulawarsu a ƙarƙashinka daga gidan wasu ka je ka ɗauko ta da iyayenta da ‘yan uwanta da danginta suna santa amma duk da haka suka rabu da ita suka ɗauke ta suka kawo ta wani wuri daban suka aje ka suka aje ta a wurinka suka miƙa dukkan al'amuranta a hannunka da haka sai yadda ka ce da ita da haka wannan zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ka sani cewa lallai irin wannan karamcin da ka samu daga wurin Allah to ya cancanta ka rike amanar Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan sannan abu na biyu da ya kamata ya kula da shi shine ka riska tuna cewa Allah madaukakin sarki ya halicci mace a matsayin halitta ne rauni da ka dole ne ka kula da wannan raunin da Allah madaukakin sarki ya halicce ta da shi ba ita ta yi kanta a wannan tsarin ba ba ita ta gudanar da kanta a wannan yanayin ba haka Allah ya ga dama sunnatallahi wa lan tajida li lahi tabdila sunnar Allah sai haka yake halittar kowane jinsi da irin tsarin da ya mishi da irin yanayin da ya tsara shi a kai to ka ji tsoron Allah subhanahu wa ka tsare wannan raunin da Allah maɗaukacin sarki yayi mata ka mu'amalance ta mu'amala da ta dace da irin raunin da Allah maɗaukacin sarki ya halicce ta da shi kada ka rinka mu'amalantar a matsayinta na halittar Allah mai rauni da irin yadda kace mu'amalantar manyan ƙarfafa katti a waje ƴan uwan mu'amalar ka maza da kake harkar yau da kullun da su sai kaga wani ya mai da irin wannan mu'amalar ta maza ita ce yake yi da matar shi a cikin gida ta tausasawa da tsanantawa da rashin tausayawa da kuma rashin jin kai da rahama duk da cewa mai rauni ce ita da aka sai an kiyaye wannan an rike shi yana daga cikin abin da yake taimaka ma namiji ya tsare haƙoƙin da Allah ya dora a kan shi dangane da iyalin shi sannan a ɓangaren mata ita ma akwai abubuwa guda uku da ya kamata ta riƙe a matsayin abubuwa am wanda za su taimaka mata wurin sauke nauyin da Allah ya ɗora mata na haƙoƙin zamantakewar aure. Abu na farko shi ne ta yi iyakar iyawarta wurin ganin cewa duk abin da za ta yi tana faranta ran mijinta. duk abin da za ta yi ya zama tana yin abin da zai faranta ran mijinta to wannan yana daga cikin asasi shi yasa za mu ga da yawa daga cikin haƙoƙin ma'auratan suna taimakawa ne wurin samar wa mijin farin ciki da yawa daga cikin haƙoƙin mijinki da yake kanki da yawansu suna taimakawa ne wurin samar mai farin ciki da haka abin da ya kamata ki rike shine ki tsaya tsayin daka wurin ganin cewa duk abin da za ki yi wurin ganin mijinki ya samu farin ciki a rayuwa to shine asasi da za ki sa a gaba wurin al'amuranki sannan abu na biyu abu na biyu da ya kamata ki rike dangane da wannan al'amarin shine ki zamanto kina yi mai ɗa'a matukar abin nan ba saban Allah bane kamar yadda zai zo a cikin haƙoƙin miji a kan matashi, da aka yin ɗa'a ga miji yana daga cikin asasi wanda yake taimaka ma mace ya warware mata da yawa daga cikin matsalolin haƙoƙin da yake kanta wanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mata sannan abu na uku shine tuna cewa a matsayinki na mace Allah maɗaukacin sarki ya fifita mijinki a kanki ba shi da yadda kika iya haka Allah ya tsara rayuwar haka Allah ya ga damar abin ya kasance shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim a wani wurin Allah ya ce wani rijali alaihin na daraja maza suna da wani fifiko a kan mata da aka dole ka yarda da wannan tsarin sunna sai ta Allah a haka Allah ya tsara a haka ya ga dama da aka ki yadda cewa shi miji shugaba ne a kanki da aka duk wani abin da ya kamata a yi ma shugaba duk yadda kika kai da matsayi duk yadda kika kai da kowa sai ke to dole ya zaman tokin yadda da wannan shugabancin matuƙar dai kika rushe wannan shugabancin to ba za ki iya sauke nauyin haƙoƙin da Allah ya tora miki dangane da mijinki ba to wayannan abubuwan guda uku idan mace ta rike su za su taimaka mata wurin ganin cewa haƙoƙin da Allah ya tsora mata gaba ɗaya sun zo da sauƙi. Idan muka tsallake abin da ya shafi wannan muƙaddimar muka shiga abin da ya shafi haƙoƙin ma'aurata ɗin wajihil umum. Malamai na musulunci fukaha suna kasa abin da ya shafi haƙoƙin ma'aurata zuwa kashi uku wanda duk lokacin da za a yi magana a kan haƙoƙin ma'aurata ana ɗauko waɗannan kashe-kashen guda uku ne a yi magana a kansu kashi na farko shi ne haƙoƙi waɗanda suke musharaka haƙoƙin da duka da mace da namijin duk sun yi tarayya a kansu yadda namiji wajibi ne a kan shi wannan haƙƙin haka ita ma macen yanda yake wajibi akan matan haka akan namijin waɗannan sune ne musharaka sannan akwai haƙoƙin da su kuma sun shafi haƙƙin miji ne kawai haƙƙi ne akan miji dangane da matar shi dole ne akan shi ya sauke mata waɗannan haƙoƙin sannan kuma akwai haƙoƙi kashi na uku shine haƙoƙin mata wanda ita kuma dangane da mijinta ita kuma dole ne ta sauke mai waɗannan haƙoƙin da Allah ya tura mata. Da akwai haƙoƙin da an yi tarayya tsakanin mata da miji, akwai kuma haƙoƙin da na mata ne kawai akan mijinta, akwai kuma haƙoƙin da na miji ne kawai akan kan matashi. Da haka sai mu kalli wani ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarorin. Ban san wanne ya kamata mu ɗauka ba, na san wala Allah guda ɗaya zai iya shiga a ciki a cikin waɗannan kashe-kashen guda uku haƙoƙi sharaka, waɗanda da mata da miji sun yi tarayya a kansu haƙoƙi ne masu yawa amma daga ciki muhimmai a ciki shine al-mu'asharatu bin kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala kamar yadda haƙƙin mata ne akan mijinta yayi mata kyakkyawar mu'amala to haka kuma haƙƙin miji ne akan mata ta mai kyakkyawar mu'amala da aka kyakkyawar mu'amala abu ne wanda yake haƙƙi akan ma'aurata ga baki ɗayansu Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala hunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja haka Allah yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira Allah yana umarni da ai mu'amala kyakkyawa ga mazaje haka yana umarni da mu'amala kyakkyawa ga mataye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rufe gaba daya yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana kairu li ahli maza Allah ya ce mafi alkhairi a cikin ku gaba daya shine wanda yake mafi alkhairi dangane da iyalan shi wanda yafi kyautata ma iyalan shi wanda yafi kyakkyawar mu'amala da iyalan shi shine mafi alkhairi a cikin ku maza Allah ya ni kuma ni ne mafi alkhairi ga iyalaina Dan haka kenan maza Allah shine mafi alkhairi a cikin al'umma dangane da mu'amala wadda take ta iyali da aka yin kyakkyawar mu'amala wajibi ne haƙƙi ne na mace kuma haƙƙi ne na namiji gaba ɗaya me ake nufi da kyakkyawar mu'amala game da an ce kyakkyawar mu'amala abu ne wanda yake mai faɗin gaske akwai mu'amala a magana akwai mu'amala a aiki akwai mu'amala a ta ƙudurta abin da za ka yi dangane da abokin zamanka a zuciya akwai yadda za ka kyautata akwai kuma yadda za ka munana da aka ya me ake nufi da kyakkyawar mu'amala malamai suka ce abinda ake nufi shine kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata ya yi mu'amala da abokin zamanci da abin da ya tabbata a shari'a ya yi mu'amala da abokin zamanci da abin yake tabbatacce a shari'a idan zai yi magana da shi ya gaya ake magana da irin shi a shari'a idan zai yi mu'amala da shi ya ake mu'amala da irin shi a shari'a sannan kuma suka ce sannan ya aikata duk wani abu wanda yake abu ne mai kyau kyautatawa ne ga mutum a al'ada ko da ba a shari'a ba ma'ana duk wani abu mai kyau na shari'a na mu'amala ya yi mu'amala da shi sannan duk wani abu wanda ake ganin kyautatawa ne wannan abun a al'ada za a ce wane yana kyautata ma iyalan shi za a ce wanda tana kyautata ma mijinta a al'adance to wannan abin shi ake nufi da kyakkyawar mu'amala matukar abin bai saba ma shari'a ba wannan shine kyautatawar da ake nufi da haka idan an sai daga cikin haƙoƙin ma'aurata akwai al-mu'asharatu bil ma'ruf akwai kyakkyawar mu'amala kyakkyawar zamantakewa to kyakkyawar zamantakewa ana samu abu ne ya zama mai kyau a shari'a shari'a ta nuna mu'amala iri kaza abu ne mai kyau ana so a yi kaza ana so a yi kaza to irin waɗannan abubuwan su mutum zai mu'amalanci abokin zaman shi da shi sannan kuma al'ada tana zuwa da abubuwa wanda ake ganin cewa waɗannan abubuwan kyautatawa ne waɗannan abubuwan ihsani ne kyakkyawar mu'amala ne to wannan abu in dai bai saba ma shari'a ba to yin amfani da shi yana daga cikin al-mu'asharatu bil ma'ruf da haka wannan haƙƙi ne wanda ya shafi maza kuma ya shafi mata akwai manufa da yasa shari'a take so a samar da kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata saboda kyakkyawar zamantakewar tana haifar da abubuwa guda biyu waɗanda waɗannan abubuwan guda biyu suna daga cikin makasudin yin aure abubuwan guda biyu kuma sune suna haifar da tausayi da kuma soyayya kyakkyawar mu'amala tana haifar da tausayi sannan kuma tana haifar da ƙauna da soyayya duk wanda yake ma mutum isani da kyautatawa to zuciyar shi an ɗabi'antar da zuciya akan ta kasan son wanda yake kyautata mata to duk lokacin da ma'aurata suka ɗauki kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa to zaka samu rahama da tausayi ya shigo sannan kuma zaka samu soyayya da ƙaunar juna ta shigo wannan zamantakewa da ka sai a samu gida wanda ya haɗa waɗannan ginshiƙan guda biyu da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya da kuma rahama a tsakaninku a ma'aurata to idan kuna so ku janyo waɗannan abubuwan guda biyu to ai zama akwai kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa a tsakanin ma'auratan sannan haƙƙi na biyu haƙƙi na biyu ko da yake kafin haƙƙi na biyu daga cikin abin da shi ne asasi a babin kyakkyawar eh, mu'amala da zamantakewa shi ne dole ne ma'aurata su san wannan ƙa'idar ƙa'idar shi ne duk wani mutum da ka gani komi lalacewar shi akwai abin da za a so a tattare da shi sannan kuma za a iya samun wani abu wanda ba a so a tattare da shi duk wanda ka gani a cikin 'yan adam to za ka same shi haka banda annaba waɗanda suke da isma wanda su ma'asumai ne amma in ba su ba duk wanda ka gani akwai abubuwan so a jikin shi sannan kuma za a iya samun wani abu wanda yake ba a so a tattare da shi na ɗabi'un shi da halayen shi da haka idan ka fahimci wannan ka huta sai cewa ba mala'ika za ka auro ba da ka dole za a iya samun wani abu wanda ba ka so a tattare da shi haka ce ma ta san cewa ba mala'ika za ki aura ba dole duk kirkin shi duk madantar shi duk eh, ibadar shi duk kasancewar shi na Allah to za a samu wani wuri inda yake da matsala a wannan bangaren da haka duk ɗan adam mai kuskure ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba da haka kyakkyawar mu'amala ba ta nuna kuma shi ke nan ba za a yi kuskure ba shi ke nan ba zan gan shi da wani hali ba ko ba zan ganta da wani hali ba duk wanda ya shiga zamantakewar aure da irin wannan tunanin a kwakwalwar shi to zamantakewar auren shi ba za ta yi kyau ba da haka za a shiga zamantakewar aure da tunanin ina kyautata mai zato yana da ɗabi'u masu kyau haka kuma ina kyautata mata zato tana da halaye masu kyau amma dai za a iya samun waɗansu wanda ban sani ba wanda sai zaman ne zai iya tabbatar da haka zai iya bayyanar da waɗansu waɗanda suke dole a haƙura da su a tafiyar da al'amarin rayuwar a haka da haka dole ne ma'aurata su fahimci wannan ƙa'idar cewa ba a samun wani mutum abokin zaman aure ɗari bisa ɗari idan mutum ya samu sittin bisa ɗari ko ya samu saba'in bisa ɗari to sai ya gode ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake shi haƙi na biyu daga cikin alhuququl musharaka shine hibbul asra wa sitrul shi shine tsare sirrin ma'abocin zama da kuma sitirta aibin shi a matsayin ku na ma'aurata dukkan ku kowa wasu abubuwa za su bayyana a gare shi dangane da abokin zaman shi wanda duk duniya ba wanda wannan abin zai bayyana a gare shi in ba ku ba zai iya yi wa wani abu na halittar mutum ne zai iya yi wa wani abu na wasu ɗabi'un mutum ne wanda ba a iya sani sai idan an yi irin wannan zaman na zamantakewar aure za a iya sani to yana daga cikin haƙƙin kowanne akan ɗan uwan shi wajibi ne dole ya kiyaye wannan sirrin ya tsare wannan aibin in akwai wani aibu dole ne ya tsare shi idan kuma akwai wani sirri dole ne ya kiyaye wannan sirrin kada ya kuskura a matsayinka namiji a ce wa sirrin wani sirri na matarka ya fita ta ɓangarenka haka kuma kada ki kuskura a matsayinki na mata a ce yau ga wani sirri na mijinki ya fita daga gidan aurenki ta ɓangarenki da wannan yana daga cikin haƙoƙi na ma'aurata hadisi ya zo a cikin sahih na al'imamu muslim hadisin abu sa'idin al-kudiri Allah yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna min a'zami amanati 'inda Allah yawm al-qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tukbi ilayhi thumma yanshiru sirraha manzan Allah ya ce mafi girman amana a wurin Allah ranar alfiyama amanar da tafi kowace girma shine amanar mutum ya zo ya buɗe asirin matashi ko kuma ita ta buɗe asirin mijinta sannan ta je ta tona a waje ta faɗa ma wasu waɗanda suke basu ba da wannan yana cikin amana mafi girma idan kana neman mafi amana wanda ya fi kowa cin amana ranar alkiyama shi ne wanda zai je ya ɗauki asirin matashi ya je ya tona a wurin mutane a cikin abokai ko a majalisar fira saboda kawai fira ta yi daɗi ya ƙara ai matashi kaza ai kaza ma take yi ai ta yi kaza da zai rinka tona asirinta haka kuma in kina kana neman mafi cin amana a cikin al'umma to ita ce matar da za ta je ta ga wani sirri na mijinta ko wani asirin mijinta sannan ta je ta bayyana wannan asirin ta fitar da shi wannan ita ce amana mafi girma da aka ci wanda za a haɗu da Allah a kanta ranar alfiyama sannan ya zo a wani lafazin wannan hadisin dai har ina yau a sahihu muslim a cikin hadisin abu sa'id al-khudri maza Allah yana cewa inna min asharrin nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah ar-rajul yuqdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshiru sirraha maza Allah yace mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar al-qiyama idan an tashi a filin al-qiyama wanda yafi kowa sharri wanda tafi kowa sharri sune mutumin da za su je su zamantakewar aure da tsakaninsu sannan su zo su tona asiri daga baya a cikin mutane don haka duk wanda yake wannan aikin maza Allah ya ce shi ne mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar alfiyama da aka tsare sirri yana daga cikin haƙoƙi waɗanda suke na wajibi tsakanin ma'aurata yadda wajibi ne mijinki ya tsare sirrinki haka kuma ke ma wajibi ne ki tsare sirrin mijinki shi yasa musamman sirri na mu'amalar aure wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi a cikin jama'a yayi bayani yana bayani sai manzan Allah yayi tambaya Manzan Allah ya ce watakila ba a cikin ku ana samun wanda zai je mu'amalar aure da iyalanshi shi sannan kuma ya fito yana ba da labari a cikin mutane ya tambayi maza sai kowa ya shiru ba wanda ya ba da amsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya koma ɓangaren mata ya ce watakila ba kuma a cikinku za a iya samun wadda za ta je sai mu'amalar aure da mijinta sannan ta je tana ba da labari da ƙawayenta shi ma sai suka yi shiru ba su ce komai ba sai wata yarinya wata matashiya kamar yadda mai ruwa ya ce sai ta miƙe da wiwoyinta mutane suna zazzaune sai ta sa gwiwoyinta a ƙasa ta miƙe ta yadda manzan Allah zai ganta kuma zai ji maganarta sai ta ce e ya rasulallah wallahi mazajen nan suna yin haka sannan ta ce kuma su ma matan wallahi suna yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce misalin wannan abin ba mutum ya je a yi irin wannan mu'amala ta aure ya je na ba da labari manzan Allah ya ce daidai yake misalin shi kamar misalin shedan ne ya haɗu da shekaniya a titi suka je suka yi saduwa ta aure a titi a gaban jama'a daidai suke da wanda ya ɗauko labarin ya je ya bayar mana da wanda suka je suka yi a titi a gaban mutane kowa yana gani da wanda suka je suka yi a asirce a cikin gidansa amma suka fito suna ba da labari manzo Allah ya ce duka ɗaya ne shi ne misalinsu da aka kenan tsara sirri na ma'aurata yana daga cikin muhimman al'amura wanda ya kamata ma'aurata su tsare ma junansu haƙƙi ne daga cikin manya-manyan haƙoƙin ma'aurata. Haƙƙi na uku wanda yake musharar wanda sun yi tarayya a ciki shine haƙƙin jiyar da junansu daɗi abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewar aure. Haƙƙin miji ne ya yi mu'amala ta aure da matashi haƙƙin mata ne ta yi mu'amala ta aure da mijinta wannan kuma ma yana daga cikin matsasudin yin auren yana daga cikin maƙasid na yin auren Shi ne samar da mu'amala ta zamantakewa ta saduwa tsakanin miji da mata wannan yana daga cikin matsasudin nika a musulunci shi ya sa hatta ibada ana iya dakatar da ita wanda ba ta wajibi ba saboda tabbatar da wannan wannan wannan haƙƙin daga cikin haƙoƙin ma'aurata hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tasumu mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idnihi hatta azmi wanda yake na nafila shi yasa Imam al-Bukhari ya mai babi cewa babun ba a yin azumin nafila da aka yi yace baya halatta mace ta yi azumin nafila mijinta yana nan sai da izinin shi me yasa saboda kulawa da wannan haƙƙin da yake da shi domin koyaushe zai iya buƙatuwa zuwa gare ta ita kuma tana cikin azumi da aka ba zai yi wa kuma wannan haƙƙin nashi a wurgar da shi saboda azumi da take yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hana yin azumin sai idan shi ne ya izini ma'ana da izinin shi aka yi azumin kenan dole ya haƙura shi ne ya ga ya sarayar da wannan haƙƙin da ya yake kan shi sannan haƙƙi na hudu wanda ya ce daga cikin alhukukul mushtaraka wanda za mu tsaya a kan shi shi ne haƙƙin gado yanda haƙƙin mata ne akan mijinta idan ya mutu ta gade shi haka shi ma haƙƙin shi ne akan matsar shi idan ta mutu ya gaje ta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahum walad in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakum da haka Allah ya ce maza suna da gado na matansu haka kuma wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم daka ya ce maza suna da gado na matansu mata ma suna da gado na mazansu wannan haƙƙi ne wanda kowanne yana yin tarayya da abokin zaman shi a ciki wayannan sune muhimmai daga cikin al-huququl mushtaraka wanda da miji da mata kowanne akwai buƙatar su sauke ma juna wannan ne. to sai mu tsallaka zuwa ga haƙƙi na na gaba haƙƙin miji akan matar shi haƙƙin miji akan matar shi mana a matsayin ki na mace menene haƙƙoƙin mijinki a ki? kafin magana akan wannan dole mace ta fahimci irin girman haƙƙin miji da yake kanta haƙi ne wanda yake mai girman gaske hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da as-sunan na al-imamu ibnu maja hadisin abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha manzo Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hanne shi mace ba za ta sauke haƙƙin Allah da yake kanta ba har sai ta sauke haƙƙin mijinta da yake kanta mana duk wanda ba ta sauke haƙƙin mijinta da yake kanta to ba za ta iya sauke haƙƙin Allah da yake kanta ba kenan duk wanda ba ta sauke haƙƙin mijinta ba to akwai haƙƙin Allah yana nan akan ta bai sauka ba har yanzu da aka yace na rantse da wanda raina yake hannun shi mace ba za ta sauke haƙƙin Allah akan ta ba sai idan ta sauke haƙƙin mijinta wanda yake kanta wannan yana nuna mana girman haƙƙin mahaƙƙin maza da yake kan mata yansu har ila yau hadisi ya zo a cikin as-sunan al-kubra na imamun an-Nasa'i da kuma as-sahih na al-imam ibn hibban da sunan na al-imam ad-darqutni da al-mustadrak na al-imam al-hakim hadisi da isnadi wanda yake sahihi hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sai ya zo da yashi sai ya zo ya ce ya rasulallah wannan ƴata ce kuma an yi an yi ta yi aure ta yin aure an kawo ƙararta a kan ta yin aure sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce mata ya ce a tsi'i a baki ya ce ki yi ma babanki biyayya mana babanki ya ce ki kin yi da aka ki yi ma babanki biyayya ki yadda ki yi aure sai wannan yarinyar ta ce ba a bil hatsi. لا أتزوج حتى تخبرني ما حق ما حق الزوج علي وما حق الزوج على Ta ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah zan yi aure ba sai ka faɗa min menene haƙƙin mata haƙƙin miji akan matar shi bazan yadda in shiga aure ban san haƙƙin mijina a kaina ba in san zan iya ko ba zan iya ba da aka a fara faɗa min menene haƙƙin miji akan mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haqqu zawji ala zawjatihi an na kanat bihi qurha fala asatha ma addat haqqahu manzon Allah yace ai haƙƙin miji akan mata haƙƙi ne mai girma yace haƙƙin miji akan mata ko da a ce mijin ya zama gaba ɗaya ƙuraje ne a jikin shi gyambo ne din ya yi ciwo gaba ɗaya ya rufe yana ruwa ya zama aikin da take yi shi ne da harshen da take sawa ta lashe shi gaba ɗaya saboda tsabar kula da haƙƙin miji ba za a ce ba za ta iya sauke haƙƙin shi gaba ɗaya ba da aka sai manzo Allah ya nuna mata girman haƙƙin miji dangane da haƙƙin miji a kan matar shi shi ya da ta ji wannan da ta ji wannan maganar sai ta ce bi ba a saka bin haƙƙi na aka zawwaju abadan sai na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya har abada ba zan yi aure ba haƙƙin ne ba zan iya wannan haƙƙin ba ya yi min nauyi haƙƙin miji yana da nauyi da haka ba zan iya shiga ba in je in kasa sauke wannan haƙƙin shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kada ku aurar da su sai da yardar su sai da izininsu, su daga kada a tilasta ta a sai dole sai an aurar da ita Da daga wannan yana nuna mana girman haƙƙin mata girman haƙƙin miji akan matar shi haka ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sunanul kubra har ila yau na al-Imam hadisin al-Husayn ibn Mihsan radiyallahu anhu yake cewa wata gwaggwan shi ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wasu al'amura da ta gama ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya tambaye ta sai ce a za zati zaujin anti kina da aure sai ta ce eh ya rasulullah ina da aure sai manzan Allah ya ce kaifa anti lahu ya kike da mijinki me matsayin mijinki a wurinki me matsayin mijinki a wurinki ya kike daukan mijinki qalat sai wannan matar take cewa ya rasulullah ma aluhu illa ma ajastu an ba na gajiyawa akan kula da haƙoƙin mijina sai abinda ba zan taɓa iyawa ba abinda na kasa Allah ya san ba zan iya ba to sai dai wannan kawai amma duk wani abu da ya kamata a yi na haƙoƙi ina tsayawa in sauke waɗannan haƙoƙin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fangari aina anti an dan haka ki je ki duba ki ga meye matsayin ki dangane da abin da ya shafi mijinki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin shine wutarki shine aljannati da shi zaki iya shiga wuta da shi kuma za ki iya shiga aljanna da aka ki je ki koma ki duba alaƙarki da kuma yanayin zamantakewar ki da mijinki wannan yanayin zamantakewar shi ne zai tabbatar miki da cewa wuta ne ce ko aljanna ce dangane da yadda kike mu'amalantar shi da aka wannan ya nuna mana girman haƙƙin mata haƙƙin miji akan matar shi cewa haƙƙi ne mai girman gaske wanda ya wajaba mata su tsaya tsayin daka su kula da wannan haƙƙin. Akwai haƙoƙin mata akan mijinta, ina da zan koro su kawai ba tare da karanta dalilan ba watakila malama idan ta zo a gaba za ta ƙara dangane da abin da ya shafi waɗannan haƙoƙin. daga cikin haƙoƙin miji da yake kan mataci wanda wajibi ne mata ta sauke shi ne ɗa'a ga miji shi abin da ake cewa ba hauce yake cewa yi na yi, bari na bari in an ce ki yi ki yi an ce ki bari ki bari wannan shi ne haƙiƙanin ɗa'a ta zamantakewar aure wannan haƙƙi ne na mijinki a kanki. ba haƙƙi ne, mushtara ke ma ba za ki ce to ai ma in na ce yayi baya yi in na ce ya bari baya bari ba a'a malama ba ke kika auro shi ba shine ya auro ki dan haka ke kike da wannan haƙƙin a kanki shine idan ya ce ki ki idan ya ce ki bari ki bari na haka ba wai haƙƙi ne wanda yake shi ma akwai akan shi ba ke ma akwai akan ki akwai dalilai da yawa dangane da wannan haƙƙi sai haƙƙi na biyu shine ƙoƙarin yardar da miji ana yin abin da duk zai sa ya zama ya yarda da ke ya aminta da ke duk wani abin da za ke wurin ganin kin yarda da shi kin faranta mai rai to ki rinka aikata wannan wannan al'amarin shi ma wannan akwai dalilai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan sai haƙƙi na uku daga cikin haƙƙoƙin miji akan matar shi shine godiya dangane da ni'imomin da Allah yake sa mijin ya zama sababin samuwarsa ya zama kina mai godiya ga mijinki duk wani abu da ya zo da shi ko mi kankantar shi ko mi ko abin na wajibi ne na dole ne akan shi idan yayi ki gode mai ki yaba mai akan wannan aikin saboda kada ki fada cikin masu butulce ma miji dukkan mu mun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa ya kurnal ashir da manzon Allah ya ce ya ga aksarin yan wuta mata ne sababin shine suna butulce ma mazajen su za a yi masa abu shekara da shekaru manzo Allah ya ce rana ɗaya in wani abu ya faru za ta ce ma ra'aitu minka khairan qas me ka taɓa yin me na ƙari da kai tun da na zo zaman haƙuri nake kaga ta zauna shekara talatin ko ashirin amma matsala na faruwa wai zaman haƙuri take yi da haka haka za ta ta ɗora kanta butulci ta kora duka waɗannan ni'imomin da suka gabata na rayuwa da zamantakewar aure da ta yi da mijinta da haka yana daga cikin haƙoƙin miji ƙoƙarin gode mishi da yaba mishi a kan abubuwan da yake yi na kyautatawa sannan na uku na hudu daga cikin haƙoƙin miji shi ne yana daga cikin haƙoƙin miji kada a ba da izini ga wanda baya so ya shigo gidanshi. duk wanda kika san mijinki bai son shigowa gidanshi. to yana daga cikin haƙoƙin shi shine ba za ki ba da izini ga irin wannan ba su shigo gidan da ka ba a ba da dama wanda miji baya so ya shigo gida wannan ke ta haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin mijin sai dai idan shine ya bada izini ya bada dama cewa ya yarda a bada dama ya shigo ko a bada dama ta shigo to wannan shine ne abinda zai ɗauke wannan laifin a kan mata wannan shi ma akwai hadisai ingantattu dangane da wannan matsalar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan haƙƙi na biyar daga cikin haƙƙoƙin miji kan matar shi shine bayar da kanta gare shi a duk lokacin da ya buƙace ta wannan yana daga cikin haƙƙoƙin miji akan mata duk lokacin da ya buƙace ta don domin biyan buƙatar shi to haƙƙin shi ne a kanta haƙƙin shi ne a kanta ta bashi ta bayar da kanta gare shi da wannan shi ma yana ɗauke da yana ɗauke da dalilai masu yawa a kai mun ji cewa ma manzan Allah ya faɗa mana Allah da mala'iku duka suna tsinuwa ga dimmatan da ta saba ma wannan haƙƙin dangane da mijinta sai haƙƙi na shida sai haƙƙi na shida wanda yake na mata akan namiji akan matar shi ko kuma eh namiji akan mata shine tsare dukiyar shi da kuma tsare kanta ita kanta matar da kare duk wani abu da zai saba mutuncinta sannan kuma duk wani abu da ya shafi dukiyar shi a gida ta tsare kada ta zama mai almubazzaranci da lalata kayan shi da aka sai mu tsallaka gaba ta ƙarshe shine haƙƙoƙin mata akan mijinta haƙoƙin mata akan mijinta wanda wajibi ne haƙƙinta ne a sauke mata waɗannan haƙoƙin daga cikin haƙoƙin na farko akwai haƙƙin ilmantar da ita al'amarin addininta idan ba ta sani ba da haka haƙƙinta ne a sanar da ita addini a koya mata abin da zai kusantar da ita zuwa ga Allah yana daga cikin haƙoƙin miji akan mata domin lokacin da aka ɗauko ta daga gidan iyayenta wannan nauyin gaba ɗaya ya tashi daga kan iyayen ya dawo kanta a matsayinka na miji haka wannan haƙƙinka ne sannan abu na biyu daga cikin haƙoƙin mata akan miji shi ne ciyar da ita Allah maɗaukacin sarki ya sai da yau fiƙa zo sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah daga Allah shari'ar musulunci ba ta san wani abu ka zauna ka tara iyali ka ce a sai ai dabara ba kullum aka ce abinci ka ce ai dabara wannan dabara baya cikin haƙƙoƙin shari'ar musulunci dabara shine kai ne zaka je kayo dabarar kai Allah ya dora ma wannan nauyin naka dabara akan ka yake ba an ce ka je ka auro wadda za ta zo ta rinka taimaka ma wurin a yi dabara a ciyar da kai bane a'a ka ɗauko wanda za ka iya ɗaukar nauyinta ka ciyar da ita liyun fi ƙudu sa'atin min sa'atihi wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah a wani wurin Allah ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf daga wajibi ne akan miji haƙƙin matar shi ne a ciyar da ita dole a shari'ar musulunci abu na uku shine alkaswa ko alkiswa tufatantar da ita yana daga cikin haƙƙin mata a akan miji shine ya sama mata tufafi wanda za ta suturta jikinta da shi haka wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alƙur'ani wa alal mauludi lahu rizquhunna wa hunna bil ma'ruf da haka dole a tufatantar da ita a ciyar da ita sannan a haƙƙi na hudu shine ba ta wurin zama wurin zama haƙƙin miji ne kan haƙƙin mata ne akan mijinta dole ne a matsayinka namiji ka samar ma mata inda za ta zauna ba wai ka samar ka je ka auro ta kawai ba ka zo kana buge-buge kuma ka ce ita za ta ɗauki nauyin kanta ko ita za ta ɗora ma kanta sai dai idan ita ta aje wannan haƙƙin ta sarayar da shi ta haƙura da shi wannan daban amma haƙƙi ne akan miji ya sama wa matar shi inda za ta zauna wanda kuma ya dace da ita hunna min haythu sakantum min wujudikum wala li tudayyiqu alayhinna haka Allah yace ku zaunar da su ku ba su wurin zama in ji Allah da haka hakkin su ne a ba su wurin zama sannan daga cikin haƙoƙin mata akan mijinta shine ba ta sadaki sadaki haƙƙin mata ne akan miji dole ne miji ya ba mata shi sadaki sadakin ko kafin aure ko lokacin aure ko ma bashi ne dai yana nan a matsayin haƙƙi a kan shi wajibi ne sai ya biya wannan haƙƙin a matsayin shi na a matsayin shi na miji wanda ya aure ta da sharadin wannan haƙƙin wa atun nisaa sadaqatihinna nihla haka Allah ya ce sannan abu na da daga cikin haƙoƙin ma, ma haƙoƙin mata akan mazaje shine yin adalci a tsakaninsu idan matar ba guda ɗaya ba ce wanda yana daga cikin haƙoƙin mata a kan mafi. Allah maɗaukacin sarki ma shi ya sa ya ce idan ba za a iya yin wannan haƙƙin ba to kada ma a yi auren wa in khiftum Allah wa idatan au ma aimanu ko, in ba za ku iya sauke wannan haƙƙin ba Allah ya ce to a tsaya a guda ɗaya kawai saboda me saboda wannan haƙi ne mai girman gaske ba za ka auro mata ka rinka zaluntar su ba kana cutar da wata kana fifita wata akan wata wannan keta haƙi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ɗora maka da haka waɗannan da wasu daga cikin haƙoƙi da yawa suna daga cikin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora na haƙoƙin mazaje mataye a kan mazajensu wanda wajibi ne su sauke wannan haƙƙin Den mijin da bai sauke waɗannan haƙoƙin ba dole a lissafa shi a matsayin azzalimi wanda ya saba ma Allah maɗaukacin sarki ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da Allah ya ɗora mishi daga haƙoƙin suna da yawa lokaci kuma ya riga ya ƙare ana ta ba da abin nan eh, sadaka sadakan ma har ta tsaya ta ƙare haka za mu tsaya a nan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi da ya ɗora mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta waɗanda suka tsayi wurin gudanar da wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi musu sakayya da gidan aljanna da zaɓo irin waɗannan maudu'an wanda suka dace da irin zamani da lokacin da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon gyarawa wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته